baki mai yanka wuya. Ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kwankwaso ya gana da jami'ai da wasu al'ummomi a ƙasar Amurka. Jama'a Assalamu alaikum. Tsohon gwamnan jihar Kano da ke arewacin Najeriya Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda yanzu haka yake takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP, ya kai wata ziyara a ƙasar Amurka inda ya gana da shugabanni da kuma wasu al'ummomi a ƙasar. A ci gaba da fafutuka da shirye-shiryen tunkarar babban zaben Najeriya na shekara ta 2023 mai zuwa. a tattaunawar su da Muhammad Hafiz Baballe kwankwaso ya yi bayanin makasudin ziyarar da abin da ta kunsa da kuma irin damar da yake ganin yana da ita na lashe zaben shugaban ƙasa. mushi mitin ɗin dai kashi-kashi ne a gurare daban-daban akwai wannan gurin da ake cewa farin gida white house kenan inda shugaban ƙasa yake kuma lokacin da muka zo ma muka yi sa'a shugaban na faranshi shi ma yana nan a cikin wannan gida. kuma bayan wannan mun tattauna da shugabanni na sassa daban-daban a wajen wannan gida kuma duka dai akan abin da yake ya shafi harkokin da suka shafi mulki da abin da yake ya shafi tsaro da abin da yake ya shafi harkokin ilimi da sauran abubuwa dai wa'anda suke muhimmai musamman kuma yadda ake sa ran za a yi zaɓe lafiya a gama lafiya wanda ya ci zaɓe a bashi a zauna kamar yadda aka yi canjin gwamnati shekara ta da goma sha biyar a Najeriya. Wannan an tattauna kuma sun ba da alkawarin nan a Amurka za su ba da gudunmawa musamman a wajen hukumar zaɓe da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu a nan a Najeriya. Wanda kuma dukkanin shawarwari da ya kamata a basu yadda za a yi zaben lafiya a gama lafiya bisa ga fahimtar mu duka an ba su saboda haka an yi mitin mai kyan gaske kuma dama shi da muka samu muka ba su kundin tsarin da muka yi na wanda za mu yi wa jama'a aiki a wannan ƙasa mun nuna musu gurin da muka yi tsari na harkar ilimi wanda muke sa yin allah ya yarda babu wani ɗan talaka a najeriya a lokacinmu da zai kasa samun wata shiga wata makaranta tun daga makarantar firamare har sakandare hatta gaba da sakandare wato jami'a kenan ko polytechnic ko college of education a wannan ƙasa don babansa ba shi da hali mun nuna musu tsare-tsaren da muke da shi na tsaro da kuma inda za mu yi ma gyara hanyoyinmu na najeriya kamfanoni za mu ɗauka da na wajen musamman kuma namu na gida za mu har haɗa su mu tsara su mu sama musu shugabanci na kwarai ko ba su hanyoyi waɗanda za su yi aiki kuma ya kasance ana samun hanyoyi na zamani na biyan irin waɗannan kuɗaɗe a tita ce wannan hanya da yadda za mu kare abubuwa namu irin gidan man nan da ake ta kwashewa mun nuna musu da kafin wannan rigingimu su tashi muna fitar da man gangan mai miliyan biyu da dubu ɗari biyu amma yanzu mun koma kusan miliyan ɗaya da kira ke haɗa ta haka ba mun nuna musu wannan tsari da muka fito da shi na ward ward a najeriya muna da ward dubu takwas da ɗari takwas da tara a kamar yadda inec ta gaya mana kuma dukkaninsu za mu kafa ƙungiyar mutane kwamiti na mutum goma sha ɗaya tun daga sarkin gari da babban liman ko babban pasto ko shugaba dai na kirista wanda fi girma a wannan guri da zuwa irin shugabanni na bangarori daban-daban muna son kowa ya bada haɗin kai da goyon baya domin a samu nasara. To yauwa akwai masu hasashe sun yi hasashen cewa a cikin 'yan takarkarin da ake da su ana ganin babu wanda zai samu kaso 25 a duka wato kamar yadda hukumar zaɓe ta tsara na cewa sai ka samu kaso 25 na jihohi 24 wato biyu bisa uku sannan kuma ka samu yawan ƙuri'u sannan za ka lashe zaɓe sun yi hasashen cewa suna ganin babu wanda zai kai gaci har sai an tafi zagaye na biyu ko akwai wani shiri na yin haɗin gwiwa da wata jam'iyya a cikin waɗannan manyan jam'iyyu da suke takara? To haka dai INEC suke faɗa kuma haka ma waɗansu mutane suke faɗa kuma mu muna jin su kuma ko haka muka tsaya mu mun kai ga nasara. Girman kan PDP da girman kan APC har aka zo yanzu ana cewa da su ba wanda zai iya cin zaɓe kai tsaye to mun kaga a NNPP mun yi nasara kenan sai mu gode wa Allah. kuma mu a jam'iyyar nnpp za mu iya yarda da su a yau amma in allah ya yarda ka rubuta kuma na fatan jama'a su rubuta irin yadda muke samun ci gaba kullum muna samun nasara saboda kullum su rushewa suke yi saboda shekarun nan goma sha shida da suka yi na pdp da shekara takwas ɗin nan na apc shekara ashirin da hudu wannan shekaru su ne manya-manyan matsalolin najeriya da muka ciki a halin yanzu saboda haka kullum kwanan duniya ƙasa suke yi kullum kwanan duniya nasara muke samu saboda haka muna sa rayin Allah da a cikin watannin nan kusan uku daga nan zuwa ashirin da biyar ga watan biyu in Allah ya yarda za ka ce na faɗa maka wannan jama'iyya ta mu ta NNPP wacce take kwata-kwata yanzu shekarar ta. muka iya cewa takwas amin watanta takwas amma yanzu gashi ta zo kafaɗa da kafaɗa da wa'annan tsofaffin da suka ruguza mana ƙasa to saboda haka mun gode wa Allah da ma ainihin ma ta yadda cewar mun kawo wannan ƙwarin mun kawo wannan nasara din saboda haka amma ina son tabbatar maka da cewa mu a ra'ayin mu fa NNPP muna ganin Allah ya yarda bugun zaɓe ɗaya za a yi NNPP za ta ci zaɓe a ƙasar nan domin mu ne da matasa mu ne muke da mutane masu cin halaliyar kansu tun daga kan da 'yan a daidaita sahu zuwa makanikai zuwa manoma zuwa masu kama kifi zuwa dukkanin wani wanda yake cin halaliyar kansa da mutumin da yake son a canja ƙasan nan ta zama ta zama ƙasa wacce talaka zai kwana a gidansa zai kwana cikin farin ciki zai tafi ya je ya tura 'ya'yansa makaranta matarsa ta je asibiti ta haihu kyauta ta samu nutsuwa mutum ya samu rayuwa mai kyau ya yi addininsa kowane addini yake wannan yana tsarin sai na magana NNPP amma wannan jama'i guda biyu mu a gurin mu magana ce ɗaya kana so ka ci gaba da abin da ake a halin yanzu eh to ka zaɓe su ɗaya daga ciki kana so a kawo canji a kawo gyara a ƙasar nan abubuwa su kyau to ka zaɓi NNPP to kuma kullum kwanan duniya tun suna maganar da jama'iyyar rana a Kano take suka zo suna cewa tana arewa maso yamma sun zo suna cewa tana arewa yanzu sun yarda kowace lungu a ƙasar nan a kudu saboda mun je kudu mun gani yan kudu sun zo sun gaya mana abubuwan nan ya karbu yadda ya kamata kuma magana ce ta talakan kasan nan kuma shi talakan kasan nan musamman a arewa ba talaka ne wanda yake zuwa dauki karatu a gurin wani ko yake neman wani izinin wani ko yake zuwa wani mitin ake taro ake magana ce lokaci i za su zauna cikin yarda Allah su zaba abin da ya mafita kuma yanzu mafita ta zo ita ce wannan jama'iyya ta yani NPP. yanzu nan ma muka dawo daga lagos mun je taro na arise ah, ah, town hall mun zauna an yi mitin an yi muhawara ɗaya daga ciki bai je ba dama ko mun san ba zai je ba saboda ba na ma zai iya yin wannan taron wanda ma suka je ɗin to duka gashi nan ne dai kowa jikinsa ya sanyi sun san cewar allah yarda shekara ta dubu biyu da ishirin da uku 'yan najeriya za su fito kwansu da kwarkwatar su zaɓi jama'iyyar nnpp su kansu wannan jama'iyyu guda biyu ka tambaye su ne suke takama sai su ce kuɗi kuɗi su masu kuɗi ne har waɗansu mutane waɗanda suke marasa kishi sai ka gansu mutum ya fito ya ɗan karbi yan kuɗinsa sai ka yana cewa ai ko kwankwasa bai da kuɗi ko wane ne ba a yi kaza ba. Saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku kashi na uku na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai bankwana. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da kuma Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.